والكبائر الجسام لأنه يأكل الحسنات ويديم الحسرات فوا أسف على من أوقد نار الحسد قلبه وجعل حطبها صالح أعماله ويا حسرة من آثر الشيطان ورضي من أعماله بالنقصان فقدم على الله حقيرا فقيرا مفلسا وذلك مراد الشيطان فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا اخرجه الشيخان وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم فقال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغدون ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتحملون بعضهم رقاب بعض أخرجه مسلم في صحيحه فانظر أيها المسلم كيف أضحى العيش المخضوض المقضود سببا في وقوع التنافس والتحاسد والتدابر والتباغض وطلب البعض الظهور على بعض حتى ولو بسفك الدماء المعصومة وعن ضمر ابن ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا أخرجه الطبراني في المؤجم الكبير بإسناد قال الهيثمي عنه رجاله ثقات وقال حاتم الأصم رأيت الناس يتحاسدون فنظرت في قول الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعدا سخريا ورحمة الله خير مما يجمعون فتركت الحسد فالحسد عباد الله داعية النكد ومطية الكمد وللحاسد ثلاث علامات يتملق إذا شهد ويغتاب إذا غاب ويشمت بالمصيبة ويشمت بالمصيبة وهو الذي لا يرضى إلا بزوال النعمة عن المحصود لا يرضى بقطاء لا يرضى بقضاء ولا أطاء ويسعى بعداء وغباء كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك من حسدي أيها الأحبة ما بال المسلم ينظر إلى من فوقه في علم أو مال أو جاه أو خلق أو خلق أو أية خصلة من خصال التفضيل ثم يعترض على الله في مشيئته ويغتاظ من فضل الله وإنعامه على عباده ألا كل من كان لي حاسدا أتدري ألا من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لم ترد فيما وهب فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب قال أعرابي ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد حزن لازم وتعس دائم وأقل هائم وحسرة لا تنقضي وقال أبو الليث السمرقندي تصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل مكروح إلى المحسود أولها غم لا ينقطع والثاني مصيبة لا يؤجر عليها والثالث مذمة لا يحمد بها والرابع سقط من الله والخامس تغلق عليه أبواب التوفيق لا فلا تحسدن يوما على فضل نعمة فحسبك عار أن يقال حسود أيها المسلمون اتقوا الله وتجنبوا الحقد وتوبوا من الحسد وانظروا إلى السادات الأنصار أهل الإسلام والإيمان والخير أهل المواساة والإيثار فهم أعز قبائل العرب جارا وأحسنهم جوارا وقد رضي الله عنهم وقال مثليا عليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ومن غوائل الحسد تنقيس العمر وتشتيت الفكر قال الأصمعي رأيت شيخا بالبادية قد سقط حاجباه على عينيه وله مئة وإشرون سنة وفيه بقية فسألته فقال تركت الحسد فبقي الجسد أيها المسلمون اعلموا أن من أرسل طرفه عاين حتفه ومن طمع في كل ما لاح حسر ومن تمنى الأماني الباطلة التي تورث الحسد والبغي بغير الحق خسر ومن قال بلسان الحسود وددت أن لي مال فلان يا ليت لي منصب فلان أنا أولى بجاه فلان يا ليت عندي زوجة فلان فقد طاش عقله وقبه قوله وساء فعله وأضحى أسيرا لحمقه قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وقال الحسن البصري رحمه الله تتمنى مال فلان وما يدريك لعل هلاكه في ذلك المال أيها المسلمون ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يعالجه ويخفيه ويسأل الله من فضله وأما اللئيم فيبديه قيل للحسن البصري يا أبا سعيد أيحسد المؤمن قال بلى ما أنساك بني يعقوب حين حسدوا أخاهم يوسف قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد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 واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو التواب الرحيم الحمد لله الواحد الأحد السمد حرم الظلم والجور والحسد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عقيدة راسخة يا لحسنها من معتقد وكلمة باقية في العقب والولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله man ata'ahu rashad wa man asah faya bu'sa ma qasad amma ba'd yan uwa masu albarka yana daga cikin ɗabi'u waɗanda suke ja wa ɗan adam zinubai masu nauyi shine ɗabi'a ta hassada wato mutum ya kasance a cikin zuciyarsa yana jin takaicin ni'imar da Allah ya yi wa waninsa yana kuma buri da fata da tunanin ina ma da wannan ni'ima da Allah ya waninsa za ta lalace ko ta zama ma wancan ɗin jarabawa babu shakka wannan mummunar ɗabi'a ce da ta yaɗu a cikin al'umma abin da ya sa wannan ɗabi'a ta zama zunubi babba saboda tana cinye lada tana kuma mai da mutum ya zama ya yi asarar ladarsa babu shakka mutumin da ya zaɓi ya zama mahassadi mai jin nauyi da jin takaicin ni'imar da Allah ya wa wani wannan mutumin yana yin haka ne alhalin yana yardar da shedan a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daina kyamar junanku ku daina yi wa junanku hassada ku daina cin dunduniyar junanku ku kasance bayin Allah 'yan uwa a wata riwaya kuma wadda ainihin al'imamu muslim ya kaɗaitu da ita daga sahabi abdullahi ɗan amur ɗan as Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaya za ku kasance idan Allah ya ba ku nasara akan manya-manyan kafiran duniya irin Farisa da Rum kama ce irin Amerika da Faransa ko Ingila da Jamus ko China ko makamantansu sai sahabi abdurrahman dan auf Allah ya kara masa yadda ya ce za mu ci gaba da aikata abin da Allah ya ce mu aikata na da'a da biyayya ga Allah da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce a'a ko dai wani abin za ku yi ta yi sabanin haka to ina gaya muku cewa idan kuka samu duniya to za ku shiga gasa ne akan duniya daga gasa kuma sai ku tsallaka zuwa wa juna hasada daga nan kuma annabi ya ce ku fara cin dunduniyar junanku daga nan kuma sai gaba ta tsira a tsakankaninku annabi ya ce daga nan kuma sai a samu wasunku su shiga cikin al'umma talakawa su ziga su har su dinga kashe junansu ya kai dan uwa musulmi duba ka ga yadda wannan hadisi yake bayani akan yadda rayuwa ta gasa da hassada da ganin ƙyashin juna za ta kai ga zuwa ga haifar da zubar da jina ne wanda suke tsararru shi yasa a wani hadisin wanda al-Imam Tabarani ya ruwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba za su gushe ba akan alkhairi matukar sun kiyin hasada akwai wani mutum mai hikima da ake ci mashi Hatimun al-Asam yake cewa na ga mutane suna ta juna hasada sai na tsaya na kalli faɗin Allah da yake cewa a cikin sautu zuhruf. da Allah yake cewa mu in ji Allah mu ne muka rarraba wa mutane abin da za su rayu a cikin shi a duniya muka sanya wasunsu suka zama wasu wato sun fi arziki fiye da wasu saboda wasunsu su riƙi wasu a matsayin ma'aikata da barorin gidansu da yaran gidansu amma su sani rahama Allah da zai musu a lahira ta fi alkhairi fiye da abin da suke tarawa a duniya ya ce da na fahimci wannan aya sai na daina hassada haka yazo a cikin littafin minhajul qasidin ita hasada 'yan uwa masu albarka wani abu ne da ke jawo mutum wato kunci a cikin zuciyarsa ta ja mishi bala'i a rayuwarsa daga cikin alamar da zaka gane mahasari shine mutumin da in ya zo ya ga wani abin alkhairi bai iya yin albishir ko ya maka murna wanda kuma duk sanda yake keɓanta to sai yayi gulmar abokin hasadarsa kuma duk sanda musiba ta samu wani to sai yayi farin ciki da ita kyauta bata kore hassada kauna bata hana mahasadi ya maka hassada shi mai hassada haka yake yawo da gaba da wauta kuma shine mutumin da aka tabbatar da cewa gabarsa bata bata bata bata mutuwa yan uwa masu albarka ya kamata musulmi ya tsaya yayi tunani wai akan menene kana musulmi wanda ka san Allah shi ke bayarwa shi ke hanawa za ka kalli wani ɗan uwanka da Allah ya ba shi wani fifiko a kanka ta hanyar wani ilimi ko wata dukiya ko wata ɗaukaka ko wata daraja ko wani kyan halitta ko wani hali na gari ko duk wata siffa daga cikin siffofin da mutane suke fifitan juna da ka kalli wannan siffar sai ka ga cewa Allah bai kyauta ba Allah bai iya ba ya Allah zai maka haka daga nan ka fara jin haushi kana jayayya da Allah akan ni'imar da yayi ma bayinsa wani irin musulmi zai barwa kanshi irin wannan mummunan halayya ta zama ɗabi'arsa wani mutumin ƙauye yake cewa ban taɓa ganin mutumin da yake mugu macuci amma kuma ya fi kama da wanda shi aka zalunta kamar mahasadi ba ya ce mutum ne zaka ka gan shi koyaushe cikin baƙin ciki koyaushe cikin damuwa hankalin shi baya kwance kuma gashi yana cikin jimami wanda yake matabbaci sai ka ɗauka shi aka cuta alhalin kuma shine macuci al-imamu laif as-samrakandi yake cewa kafin hasada ka ta cutawa wanda kake wa hasada sau ɗaya kai mahasadi ka cutar da kanka sau biyar cuta ta farko shine kana shigar da kanka cikin bakin ciki wanda baya yankewa na biyu kuma ka shigar da kanka cikin musiba wadda babu lada a kanta sannan ka shigar da kanka cikin wani abu da za a yi ta Allah wadarai da zaran an gane kai mahasadi ne to kowa zai dinga Allah wadarai da kai sannan kuma kana gama kanka da fushin Allah sannan kuma hasada tana janyo a kulle maka kofofin samun dace da arziki kuma ya ishe ka abin takaici abin Allah wadarai a gane a ce wane ai mahasadi ne wannan kadai ya ishe ka damuwa da haka ƴan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah mu guje ma irin wannan mummunan hali na hasada me zai hana mu koyi da mutanen Madina al-ansar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan bayi masu alkhairi waɗanda Allah ya ba musu da cewa ba su taɓa jin ƙaiƙayi a cikin zuciyarsu akan abin da aka baiwa waninsu ba yana daga cikin wato abin da hasada ke haifarwa na bakin ciki da damuwa shine tana rage maka tsayin shekaru ta sa ka tsufa da wuri ta rikita maka tunani al-asma'i yace na shiga wani ƙauye sai na ga wani mutum tsoho ya tsufa ya kai shekara ɗari da ashirin amma ga shi da kwari kuma ga alama ma yana da sauran rayuwa nake cewa baba ya aka ka zama tsoho haka kuma ga ka da ƙarfinka yace yace saboda ba na yin hasada shi yasa jikina ya zama da lafiyar shi wani yana cikin littafin shazaratul zahab fi akhbari man zahab na ibn al-imad ya ku musulmi mu sani da cewa duk wanda ya sakawa idon idan shi cewa duk abin da ya gani ya burge shi zai ci cewa yana so to wannan ya sa kanshi a cikin damuwa duk wanda ya sa kanshi kwaɗayin duk abin da ran shi ya tuna mushi to wannan ya shiga cikin asara duk wanda ya sanya wa kanshi burace-burace na barna waɗanda ke haifar da hassada da gaba wannan yana cikin ɗimuwa duk wanda yake bari yana gaya wa kanshi ya ce ni na fi dacewa da dukiyar da ke hannun wane ni na fi dacewa da mukamin wane ni na fi dacewa da shaharar wane matar wane ni ya kamata na aure ta bai dace da ita ba babu shakka wannan hankalin shi ya riga ya bar shi ko magana shi ta munana kuma aikin shi ya ɓaci kuma ya wayi gari ya zama bawan wautarsa Allah ubangiji yana cewa kar ku dinga burace burace da fatan samun ababen da Allah ya fifita junanku zuwa ga junanku al hassan al-Basri yana cewa kamar yadda al-Imam tabari ya rawaito cikin tafsirinsa, ya ce, kana ta fatan ka samu dukiyar da ke hannun wane ka sani ba ko wannan dukiyar halaka ce ga shi wani kamar yadda ya faru da wato Karuna yan uwa musulmi mu sani kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ba wani dan adam wanda bai da wani rabo na hasada wato kowane ɗan adam abu ne mai sauki ya ga ni'imar wani yayi fatan ina ma tashi ce amma mutumin da ke da hankali ya san ciwon kansa to sai ya boye wannan tunanin ba zai bayyana shi ba amma wanda yake la'imi makaskanci mara daraja shine yake bayyana shi kuma har yayi sa'ayi wajen ɓata ni'imar ɗan uwansa aka tambayi Hassan al-Basri aka ce mumini yana hasada yace i eh, mumini na iya yin hasada baka ga abin da ƴan uwan Yusufa suka yi ma Yusufa ba ai su ma hasada ce da suke cewa da yusufu ahabbu ila abina da yusufu a ahabbu ila abina minna wa hannu usba ai hasada ce wannan suke yi yan uwa masu albarka mu guje wa wannan cuta ta hasada mu zama yan uwan juna masu taimakon juna masu yi wa juna fatan alkhairi masu ainihin neman falala Allah a wajen shi ba tare da mai wa mu hasada ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad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 وقنا عذاب النار لا إله إلا الله استغفر